yanzu dare ne na juma'a biyar ga watan rabai inisani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na 29 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun hikmatun mina tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil al-husayn radiyallahu an sanata Ihida wa sittini hijriya wallafan usman bin muhammad al Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu malai yana mana bayanin ayyukan da sayyidina abubakar ya yi a lokacin khalifancin shi inda muka ji cewa bayan rasuwan annabi an samu garuruwa da yawa da al'ummomi masu ɗimbin yawan da suke rudda suka bar addini ko kuma suka rudda suka musanya addinin suka zo da kare-kare da canje-canje da ra'ayoyinsu sun ɗauka addinin ɗibi da kanka ne har ka ce ta ganin dama kaɗai suna da yawa ɗaruruwan dubunnan sojoji suka tara da kayan fada da kuma masu da'awan yada manufofinsu a nan sai dina abubakar ya tara su habbai bai tsaya ba sai da ya dawo da akalan baki ɗayansu kafin ya koma ga allah allah ya ƙara mashi yarda a yau za mu tashi inda malai ce riddatu halil baharai mutanen ne a yau waɗanda mafi aglabin mutanen ƙasan 'yan shi'a ne su ma sun yi ridda irtar da ce irtadda baharai ne wa mallako alaihimul mundir munin na'uman waɗannan mutane na ƙasan bahrain su ma sun raka waɗanda suke ridda suke riddan wa mallako alaihimul mundur na annu'uman sai suka ɗauki mundur suka naɗa shi a matsayin shine shugaba jagoransu waɗanda suke imani da shi wa ƙala ɗaya daga cikin mutanen ƙasan bahrain cikin maganin da aka samu yana faɗi cewa laukana muhammadun nabiyun ai da muhammadu annabi ne ma mata ai da ba a samu ya mutu ba aicin da ya mutu to ba annabi ba ne wannan ita ce shubuha da aka yawo da ita domin batar da mutanen bahrain ba wata da'awa a duniyan nan kowace irin da'awa ce da za a zo za a yi ta face makiya asalin da'awar da annabi ya zo da ita sai sun yi ruku da shubuha koya yake su rika yawo da wannan shubuha domin su bata da'awar wannan annabi yin tsakanin da Allah wannan ya isa ya zama shubuha wannan ya isa amma idan zuciya akwai datti zuciya akwai tsatsa ɗan abin da za a gaya mata ta yadda bai da yawa misali lokacin da aka rika zagin malamin islamiyya cewa wai an ba su kudin siyasa yan tsakani da allah da kudin siyasa da Kur'ani da hadisi da suka iya kuma suke karantar da musulmi wanne ya shekara da shekarun da suka kwashe suna ma musulunci aiki da kuskuren da suka samu na jiya ko shekarun jiya ko yau na an san 'yan sulallen da ba su wuce dubu biyar ba tsakani da allah wanne ya fi al'umma su kasa kasa muƙarana tsakanin alheri da sharri eh shubuha yar karama ta zo ta zame maku matsala tsakani da Allah a lokacin da 'yan siyasa ba wanda ake zaman zagin shi a sanda kiristoci sun dumurmushi dukiyar da ba wanda ya Allah wadare da su a san da 'yan bida ba ta ɓargazan da ba ba wanda ya ce ci kanka gane da su amma wai ahalus sunna ne aka rika yawo da su ana cin mutuncinsu kawai saboda shubuha to ita shubuha ba ta tasiri sai a zuciya mai tsatsa mun gano wannan da kyau ku to yanzu misali yanzu wannan ta isa ta zama shubuha amma dai za mu zo mu ji ansan da aka bada shi ne sai mala ce walam yabqa minhum ahadun alal islam mutanen bahrain ba mutum ɗaya da ya rage a musulunci siwa karyatan ha laha sa'u sai wani gari kaɗai da ake ce ma huwasa huwasa hisnun li abdulkais aka ce wani gari ne mai ganuwa wanda abdulkais shine jagoran garin albahrain wannan bayani ya zo cikin littafin mu'jamul buldan juz'i na biyu shafi na da arba'in 144 wa ƙalu jisa'u ana ce magarin jiwa san wa kuma wa jua san. duk sunan garin ne ana iya kiran shi da kowanne wa kanat awwalu qaryatin aqamat lijuma'a min ahli ridda malai yake cewa kun ga wannan garin su ne gari na farko wanda suka fara tsaye da sallan juma'a tun lokacin da aka kada ku yanyayin ridda don duk wannan yankin inda ka cire maka da madina sun hana sallan juma'a ko'ina wannan garin ne da suka tsaya a musulunci suka ciji su ne suka fara tsaye da sallan juma'a to amma su ma suna tsaye da sallan juma'an ku ji abin da ya biyo baya wa kada hasar murtadduna ahalu sa'a sai su waɗancan da suka yi rida ragowar mutanen bahrain sai suka ɗibo sojoji suka zo suka kewaye wannan garin kun gano wannan wadayyako alaihim suka ƙuntatawa mutanen garin da kowane irin nau'i na ƙunci. hatta ja'o ju'an shadidan aka hana wanda zai ɗibi kayan saidawa ya shiga garin ya siyar aka hana su ɗibi kayan amfaninsu su kai su siyar da samu abin masarufi aka ƙuntata masu aka danne su aka matsa masu har sai da yunwa ta saƙarƙare su suka ji yunwa mai tsanani faƙala ƙa'iluhun aka samu ɗaya daga cikin mutanen garin ya rera wasu baitutukan waka guda hudu wa huwa abdullahi bin hadaf yake cewa ala ablig ababakarin rasulan wa fitiyanal madinati ajma'ina fahal lakum ila qaumin kiramin qu'udin fi jiwata muhsarina ka anna dima'ahum fi kulli fajjin shu'a'u shamsi yagshan nadirina tawakkalna alar rahmani wajen nan nasara lilmu lil muwakkilina yake cewa ala ablig ababakarin rasula wai tsakani da Allah duniyan nan ya ta zama haka babu wani ɗan saƙo da zai ɗauki halin da muke ciki ya sheƙa madina ya isar da khalifa cewa ga sha'arna sun kewaye mai a kawo mana agaji waftiyanal madinati ajma'ina ina zaratan samarin nan jaruman nan samarin madina labari bai iske ku dangane da halin da muke ciki ba ne fahallakum ila qaumin kiramin ba za ku ɗibo zuga ku yi ayari ku kawo gudunmawan ceton rai ga mutane masu karamci da mutunci a garin jiwatha ba u'udin min jiwatha'an muhsarina ya ce muna nan zazzaune a garin jiwatha an kewaye mu ana ɗanɗana mana uku ba ka annabi ma'uhun fi kulle fajjin ya ce jina nan magashi nan ya wasu a ko'ina shu'a'u shamsi ya gashen nadirina jinin rana ta busar da shi in ta haska shi sai ga yana kyalle reflection na wannan jinin har yana kashe idanun mutane sau da yadda aka zubar da jinin jinin ya bushe daskari a ko'ina har ma ƙawalweniya na rana yana ɗauka yana haska nesa tawakalla alar rahmani inna ya ce mun dogara ga allah mai rahama kun wajen nan wajen nasara mun cin nasara lil mutawakkilina ga duk wanda ya dogara ga Allah Allah maɗaukin sarki ya isan mashi suna cikin wannan yanayin an kewaye su ba shiga ba fita mata da maza yara da manya tsoffi da marasa lafiya an saka cikin kunci na musiba wa kada kama fihim rajulun minhum sai aka samu ɗaya daga cikin mutanen jiwafa ya lahu aljarud bunu mu'alla ana kiran shi da aljaru dan mu'alla ya miƙe faƙala ya ce ya ma'ashar abdulkais ya ko ƙabilan gidan abdulkais inni sa'ilikum an amrin ta Allah ga tambaya ina son zan muku kan wani al'amari mai mahimmanci fa'akbiruni in alimtumuhu ku ba ansa muddin kun san ansan ku ɓoye wala tujibuni illam ta'lamuhu kar kuma ku ba da ansa muddin ba ku san ansan tambayin da zan muku ba ku ja baki ku gum faƙalu sal mutane suka ce to tambayi abin da kake son ka tambaye mu ƙala sai jarud ya ce a ta'alamuna annahu kana lillahi an biya wa ƙabla muhammadin tsakaninku da allah kafin aiko muhammadu kun san allah ya aiko su annabawan kafin shi tambayan farko kenan ƙalo an san tambayan shi suka ce na'am mun sani ƙala tambayan shi na biye ce ta alamunahu annahu tarawnahu a kike cato shin kukun san waɗannan annabawan sannin su kuka yi ta hanyar labarai cewa an yi musa an yi isa an yi wa an yi wa koko ganinsu ne kuka yi da idan ku kulukulu ƙwalo suka ce na alamuhu annaba wannan saninsu muka yi musa mun san shi ne ta hanyar labari isa mun san shi ne ta hanyar labari samudawa da adawa annabawan da aka aiko masu su duka ma mun san su ta hanyar labari ne da ya zo mana ba wanda magani da idanmu ƙwala jaru da ya ce fama fa'alu to ya al'amarinsu ya kasance ƙalo sai suka ce abin da ya sa ba mu gansu ba labari ne ya zo mana matu mutuwa suka yi ƙalo sai ce fa'inna muhammadan mata muhammadu ma ya mutu kama matu kama yadda su ma suka mutu duk wanda ya zo da shubuha ya zo da wani ɓatanci cikin maganin shi zaka zaro hujjin da zaka bashi sai in baka da nutsuwa an fahimci wannan shi yasa karatun da muka yi ɗazu da asuba na littafin sunanin darimi ya kawo asali ya ce gwargwadon matsanka ga Allah gwargwadon nutsuwan da Allah zai sama an fahimci wannan gwargwadon nisantanka ga Allah gwargwadon kiɗi ka da Allah zai Allah shi kyauta wa inni jaro ya ce ku shaida kun ganni nan ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma tabbas annabi muhammadu manzon Allah ne faƙalu duk jama'an juwasa suka ce wa nahanu aidan na an Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mun shaida annabi muhammadu manzan Allah ne kamar yadda muka shaida Allah babu abokin tarayya gare shi wa anta afdaluna suka ce jarut wallahi yau kafi mu falala mu duka wa sayyiduna kuma kai ne shugabanmu wa sabatu ala islamihim haka mutanen jiwatha suka tabbata a akan musuluncinsu ba gudu ba ja da baya wa arsala abubakarin ila ahalil baharai a lokacin ana cikin wannan hali sayyidina abubakar ya aika mutanen bahrain da ala bunul hadrami ala'u dan hadrami shine wanda aka aika da sojoji wandamma ilaihi thumamatu bunu uthalin sai aka hada mai da komanda sumama ta dan usan shi usmama din nan shine sarkin garin su musailama mun gano wannan shine sarkin garin su musailama wanda lokacin da aka je aka kamo shi shi aka daure a darkan masallacin nan kun gano wannan da kyau ko to a lokacin da ya musulunta ya sanya mutanen garin maka dokan ta ɓaci mun gano wannan da kyau ku na cewa ba za a ƙara saida masu da alkama ko ƙwaya ɗaya ba lokacin da mutanen maka suka ɗibo ayari suka zo suka ce lalle a gaya ma annabi don menene za a sa masu dokan ta ɓaci cewa ba za a saida masu da abinci ba za a bar mutane su mutu da yunwa to sanda mutanen garin shi shine sarki duk suka yarda shi bai yarda ba sai kwaso ina shi ina ya sai dawo madina har ya zama jagora ya zama komanda daga cikin komandoji waɗanda suka tsaya suka kara addinin musulunci walan maktaraba min jiyoshin murtaddin yayin da waɗannan sojoji suka yi dab da waɗannan runduna na waɗanda suka yi rida kun zan za su kwashi jiki ne ɗu su tafi can ko kuma soja ba tafiya yake kamar 'yan biki ba an fahimci wannan da kyau ko yana tafiya ne na sanda sanda suke dab da waɗancan sojojin murtadde ɗincan nazala wa nazalu sai kwamandan yaƙi ala ɗan hadrome ya sauko da kan abin hawan shi su ma sai suka bi suka sassauka fa bainamal muslimuna fil layli in suka sauka a bacin kasuwa za su ci gaba da yi ba za a mu waje ne a ɓoye a kwakwanta dare na rabawa iz sami al'ala'u aswatan aliyatan sai kwamandan yaƙi ala'u ɗan hadrami sai ji hayaniya ya yi sama fi jeshin murtaddin cikin waɗancan sojoji da suke yarda suna ta hayaniya ana ta hayaniya faƙala sai ce wa mutanen shi man rajulun ya lana khabar ha'ula cikin kuwa ya zai saɗaɗa ya je ya jiyo mana labarinsu me suke tattaunawa me ya ɗauki hankalinsu suke wancan hayaniyar faƙama rajulun sai wani mutum daga cikin musulmi ya miƙe fada khalafihim ya saɗaɗa ya shiga har mu'askar ɗinsu inda suke sansani fawaje da hum su kara sai ya samu sojojin duk sun sha giya sun bugu la a akiluna ba sa sanin ma wani hali ake ciki mina shara sau da kowa ya sha giya ya yi tatal banda marisa da mamun gaba abin da suke yi faraja a ilaihi sai da wajen komanda ala fa'akhbarahu ya ba shi labarin halin da ya je ya samu waɗancan 'yan tsagera farake Alaumin min faurihi ala'u na jin sun bugu ai sai ya tsalla kawai dire kan dokin shi walje shi ma'ahu sauran sojoji su ma kowanne ya ɗarar ya ɗare kan abin hawan shi faƙatalohun suka afka masu da yaƙi wa ƙalla man haraba minhum da wuya aka samu mutum da ya tsere sai da suka kashe kowa labari ya je ma abubakar ko bai je ba samarin madina sun kawo agaji ko ba su kawo ba allah kenan ka tsaya mashi sai ya tsaya maka wannan bayani karanta tarihi tabari zikiru khabari ahalil bahrain a bangaren da ya bayani dangane da ambatan mutanen bahrain littafin albidayat wan nihaya a bangaren da ya bayani akan ahadasu sanata ashar hijiri zikiru riddati ahal bahrain a lokacin da ya zo yake bayani dangane da ruddan mutanen bahrain ihda ashar na biyu ba'asu khalidin ilal iraq sayyidina abubakar cikin aiki mai mahimmanci da ya a lokacin da yake khalifa ya aiki khalid ya ja zugan sojoji aka dira bahrain aka idara iraki gazuwatu zatu salasil ita ce yakin da ake cewa zatu salasil to yakin zatu salasil malamai sun ce yaƙi ne guda uku ake kira da waɗannan sunayen wanda su duka za mu ji me yasa kuma ya suke bari mu karanta abin da malam ya faɗa sai mu tattauna asalin yaƙin zata salasil wanda aka yi zamanin annabi da kanshi sannan mu ji wannan zata salasil wanda aka yi zamanin sayidina abubakar ka kataba abubakarin ila khalid bin walid sayyidina abubakar ya aika da saƙo a rubuce zuwa ga kwamandan yaƙi khalid ɗan walid an yasira ilal iraq cewa ya ɗibi sojojin shi kar ya zame ina sai iraki fama da khalidun ilal iraq haka khalid ya ɗibi sojoji bai tsaya ko ina ba sai iraki wa kana hormuz kwamandan yakin arna mai suna hormuz kad jama'a jumu'an kasira ya tara ya tara sojoji masu tarin yawa likitalil musulmi saboda yaƙi musulmi tunda musulmi suna shiga uku ne cikin tasko suke kullum kafirai da makiya addini shiryawa suke si gangan ko domin su yi raga-raga da musulmi ba su tsatsayarsawa waƙadima khalid bai ma'ahu haka khalid ya taho da sojojin da ke tare da shi wa nazalo tijahal furs ya zo ya baza sojojin shi a gaban sojojin farisawa fi kadima a garin da ake ce makadima mala ya ce maudi'un fi daulatul kuwait haliyyar. a yau wannan waje kazima yana cikin daular kuwait ne fatarahala khalid wata kaddama ila hormuz khalid ya ɗarab ya haye abin hawan shi ya matsa ya je samu hormuz aka fito na fito aka yi mubaraza sau da hormuz shi kadai ana ba da labari daidai yake da sojoji ɗari jaruntan shi faktalafu darbatayni suka buga kowa ya ma dan uwan shi wawan sara biyu wahtadanahu khalidun khalid ya tsalla kan dan shilingin shi ya shaƙo hurmus da kan dokin shi suka zubo ƙasa ya shaƙe shi yana shirin zai murɗe ya karya kan shi waja'ad hamiyatu hormuz nan da nan sai bodyguard na hormuz suka yunkuru a guje hatta la ya katulhu khalidun dan kada khalid ya kashe shi fahamala alaihi qaqa'u bun amrin fa anna mahum nan da nan sanda waɗancan suka kawo wancan agaji cikin musulmi sai qaqa'u bun amrin shi kuma cikin musulmi ya zabare kansu fa'ana mahum nan da nan ya sa su bacci nan da ke kafin su so inda khalid yake sun zama kal'amsu zahir ya mai da su jiya kafin ya farga khalid ya murɗe wuyan hurmuz ya kashe shi wani hazama ahalu faris sojojin fara suka ce iye ai sai su karanta a nakari wara kibal musulmi na aktafahum ilallai haka musulmi suka rabinsu ai cikin dare ake tabarin wuta duk kun ji ai suka biyu su a guji a guji ɗaya bayan ɗaya suna kamawa suna harbiwa Wasu na al'amti ala tihim haka musulmi suka rika kwashe ragowan kayansu wasu lahahim da kuma makamansu kun ji wannan da kyau ku haka ya faru madalla ma'ala ce karni tarihi tabari a hadas abin da ya faru a hijira na shekara sha biyu a bidayatu wani haya allah maraukin sarki ya samu dace to wannan dangane da abin da muka ce za mu tattauna na gazota zata salasil to mu tsaya mu dan tattauna kaɗan sai mu ci gaba dan ya kamata mu fahimci wannan yaki ana ce mata zata salasil kuma zamanin annaba akwai gazwata zata salasir ya haka me yasa a kira wannan yaki da abin da a kira wancan yaƙin da shi an fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ba da audatul musulmi na min ma'uta a bayan da musulmi suka dawo daga yakin ma'uta kamar yadda muka yi alkawari duk wani yaƙi da duk wani ahadas mai ƙarfi da aka yi bayanin shi a cikin wannan littafi za mu yi ƙoƙarin zuwa mu yalwata bayani don al'umma su fahimce shi domin an waye gari mu musulmi ahalus sunna mafi yawancin waɗannan ahadas ɗin kan ma ba mu san su ba kuma wannan illa ne wajen fahimtar ilimi da kuma karantar da shi gaskiya yakin ma'uta shine jeshil umara yakin da annabi ya nada kwamandojin yaki yayi to bayan da aka da daga wannan yaki ne jahazan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jeshan annabi ya shirya wasu rundunan yaki bi qiyadati amr ibn al-as wanda ya jagoranci wannan yaki shine amr dan as ila zati salasil cewa a tafi wannan yaƙi na zatus salasin. wayo ƙalu ana kiran yaƙin da salsalu misali a abin da yanzu ya bayyana muku annabi ne tura wannan rundunar kwamandan yaƙin kuma amur ɗan as wancan yaƙin kuma zatus salasin, abubakar ya aika kwamandan yaƙin kuma khalid ne ya kamata ka iya tantance waɗannan abubuwan in ba ka ba sai ka yi ɗarkaniya wajen bayani wa huwa ma'un shi wannan salsalu ɗin nan to wata fadama ce wara'a wadul ƙura wanda yake bayan wadul ƙura min al-madina kun gane wannan wajen a bayan garin madina yake bainahu huwa bainal madina tazaran wannan waje a geografiyance da cikin garin madina ashirata ayyamin tafiyan kwana goma ne min mashiyarki sham wajen yana gabashin ƙasan sham wa sababu ha, sababin wannan yakin anna jam'an min baliyi wasu jama'a ne sojoji 'yan ƙabilan bali wa ƙuda'a da kuma wasu jama'a sojoji mutanen ƙuda'a tajamma'u suka rika haɗa kansu suna tattaruwa liyadnu min atrafil madina so suke su koma su tsare gefen madina ko'ina kamar irin yadda 'yan shi'a a abin da military chart din suka ce sun ritsa zariya ne don abin da suka shirya za su yi ran juma'an nan shine allah kaɗai ya kiyaye mutanen zariya da kun ɗanɗana kuɗinku maiduguru wasan yara ne duk wanda zai bullo ta kano ta ina sun tare husainiya in ka bullo za ka bi da bypass don ka fito ta can sun tsare dogarawa in ka bullo ta kaduna ko ta ina sun tsare gwargwaji in ka bullo sun tsare dan magaji in ka fito ta jos ko ta ko ina ne sun tsare dambu ba ta inda za a kawo imtidat wani agaji da tallafi ya shigo zariya sai sun yi ragarraga da mutanen zariya wasa kuke yi mala albani a kujerar nan ya faɗi wannan magana allah maraukin sarki ya samu dace shi ne sai mala yake cewa faka ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi kullama amr bin al-as an ya ba shi farar tuta waje ala ma'ahu rayatan sauda sai aka kulla mai babbaka tuta aka ba shi wa ba a sofi jimadal akhir an aike shi ya ja wannan runduna ne a jimadal akhir sata samanin a shekara ta takwas bayan hijira ala samaniyata min suratul muhajirin wal ansar ala thalatha mi'ati suratin aka ɗibo jaruman sojoji zaɓaɓɓu daga cin almuhajirun da al'ansar aka naɗa shi a matsayin kwamandan yaƙinsu wa amarahu an yasta'ina biman marra bihi min biladi bale annabi ya ce mai duk wanda kaga ya zo wucewa ta hanyar da kuke tafiya daga cikin jaruman garin bale ka ce taimake ka don ku yi nasarar wannan yakin wa uzratan da 'yan garin uzra wa balkin da garin balkin duk waɗannan wasu ƙauyuka ne da suke kewaye da wajen kuma suna da zumunci da 'yan uwantaka da mutanen bali me yasa annabi ya haka malai ce wa zalika anna amran shi amur ɗin nan kana da rahimin fihim yana da zumunta cikinsu kanan ummul as kakar shi mahaifiyar baban shi bin wa'il balwiya yar garin balwiya ce yar balidin ce fa'ara da alaihi salam sai annabi nufin ya ta'allafuhum bi amrin ya ja su jika don ya nemi gudunmuwansu ta hanyar jikansu Fasariyo kan minun nahara wa ya lai in garin allah ya waye sai su nemi wuje su dare na yi sai su kama hanya domin suna ɓadda bami da ɓadda sau ga makiya don kan samu labarinsu wa kana ma'ahu na farsan ya kasance na tafiya da dawaki guda talatin ne kadai hatta da na minhum haka yi ta matsowa har sai da ya dab da su fana zala alama in bi ardi jizam ya je ya da zango a wata fadama a bayan garin jizam yuqalu lahu salasil wannan rafin shi ake ce ma salasil to me yasa ake ce ma yakin da Khalid ji shi kuma salasil shi kuma za mu zo mu ji kaji kenan wannan yakin me yasa aka ce mishi zata salasil shine a fadaman salasil aka yi shi wa kana shita a san da ya da wannan zango lokaci ne na matsanancin sanyi fajama ashabuhu liyas'alahu sai suka taru mutanen shi gaba ɗaya su kunna wuta don su ji ɗimi fama na sai ya hana su ci ko su irin mutane ne ya ƙi ƙifa muka su ga maƙiyacin ku kunna wuta a nan fashakka zalika alaihim wannan ya ɓata masa rai matuƙa hatta kallamahu ba'adul muhajirina bi ghalaba har aka samu wanda daga cikin mutanen makka muhajirun ya gaigaya mai maganganu kad faƙala amuru sai amuru ya ce kad <clears throat> umarta an tas ma'ali karka manta mai gidan ya umarce ka cewa ka yi man ɗa'a hoto ɗaya kuma ka yi biyayya za ka yi ko ba za ka yi ba ƙala sai ce alu zan yi ce ka kuru kun gano wannan mai kyau ko to bayan da suka zauna cikin wannan bala'in sanyi na sahara a fadama Kulisa sun wahala waɗannan ne ake layi ake zagi to da ba a san me suka yi ba hmm. almadad waktilafa amr wa abi ubaida alal imara neman agaji a ƙara turo musu sojojin da za a yakin da su don waɗannan sun yi kaɗan da kuma wani saɓani da ya nemi ya faru tsakanin amur ɗan as da abu ubai da tabunul jarra gane da shugabanci ka za ce wani shugabanci yake so wani shugabanci yake so sai ka ce ya ce yana son shugabanci inda shugabanci yake so kai kai saka yi tun farko mun gano wannan da kyau ko? wa ba asar rafi bunu aljuhani yukhbiru rasulullahi alaihi wa sallama ana zaune da garin Allah ya waye amur ya leƙa ya ga sojojin arnan nan sun ninka su sai ya samu rafiyo ɗan mukes aljuhani sai ya biya shi sai ya aika shi don ya ba annabi labari anna lil qaumi jam'an kasiran cewa mutanen suna da yawan gaske wa midduhu kuma yana neman agaji fa ba asa aba ubaidah ibn al-jarrah sai annabi ya aiko abu ubaidah ibn al-jarrah wa qa'ada lahu liwa shi ma ka kulla mai tuta wa ba asa ma'ahu siratul muhajirina sai ya haɗo ya aiko da zaɓaɓɓun muhajirai cikin rundunan ka abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma kun san matsala guda daya abinda ke damun ahalus sunna musamman 'yan salafiya kuna tsu don kawai an ce kai shugaba ne kafi kowa waɗanda suka fi kama za su iya zama ƙarƙashin jagorancinka abu ubaida ya fi abubakar da umar ne mutane sai su fita cikin tunaninsu su fita cikin hayyacinsu su nemi su ɓata addini da neman girma kawai kuma girman da ba zai samu ba mun gano wannan da kyau ku in kaga girma ya samu ka gina ma Allah kayan shi ne sai ya aiki ta hanyar gina ka domin kayan Allah ya tsaro amma in kayan Allah za ka bata sannan ka nemi girma ku? in Allah ya tashi kifar da kai ku, sai kowa ji tausayinka Allah shi kyauta zai bayyana muku ba da daɗewa ba to shi ne sai yake cewa wa iddatun minal ansar sannan ka haɗa wasu sojoji masu yawa daga cikin mutanen madina fasara fi mi'ataini ya ɗibo sojoji 200 can ga 300 an haɗa 500 cib wa amarahu an kona jami'an annabi ce ku ji ku zauna a tare wala yaktalifa kar ku sake ku yi sabani kun gano wannan duk yanda aka yi wani akwai abin da zai wani akwai abin da zai iya harkan ku ba iri ɗaya ba ne ba ta yanda za a yi ku sakak ku sake ku saɓani duk wanda kaga ya haifar da saɓani cikin al'amarin addini ko akwai ɓannan da ya zo zai ma addini ne kun gano wannan da kyau akwai abin da ya zo zai ɗauka ne ba wani dalilin da al'umma an bar maka su a haɗe dare ɗaya kawai ka wargaza su ka watsa su kuma ka zo kana ƙarerayi kan wasu abubuwan da in aka ce ka faɗi ƙaryen ba ka iya kare ta mai dalili mai dalilin saɓanin a faɗe shi ba wani dalilin wani saɓani ƙarya ne kawai wani abu ne ake son a ɗauka amma ana kwana na tashi allah zai faɗi abin kuma za a gan shi wa iska taltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun allah zai fitar da abin da ake ɓoyewa Falan ma ko bi amur, yayin da wannan runduna suka zo wajen amur dan as wa arada an yi umman nasa wai ta kaddama umar da aka zo za a yi sallah gano wannan arada an yi umman nasa shi abu ubaida sai nufin zai wuce gaba ya limanci wai ta kaddama amuru amuru ne shi ma amur yana son ya wuce gaba ya bada sallah faƙala lahu amur sai amur ce kai abu ubaida inna ma qadimta madadalli kai an turo ka ne baka karbafe ni ni ne jagora kai ka zo ne ka kawo man agaji walaysa laka anta ummuni ya zaka jagorance ni kun fahimci wannan da kyau ko dama can ni asali ne mai gida ya naɗa ni tun kafin kai mun gano wannan kai fa an sa ka ne ka karbabe ni wa ana amir ni ne jagora al muhajirun sai muhajirun suka ce kalla bal anta amiru ashabik kai shugaban waɗancan da muka same ka ne wa huwa amiru ashabuhu shi kuma shine shugaban nashi tun yanzu an fara samun me abinda annabi ya ce kar'ani faƙala la sai amur ɗan sai ce san ba zai yiwu ba an tun madadun lana ko duka an turo ku ne ku ƙara mana ƙarfi domin mu ne asali faƙala abu ubaida abu ubaida wa kana hasnul khuluq ya kasance mai ɗabi'a ne mai kyau duk inda aka samu saɓani in ya zama wanda yake haifar da saɓanin mai mummunan ɗabi'a ne ko ba za a gyara ba ina gaya muku kuma ku yi bincike da kyau ku gani ba za a gyara ba ci undur ya amur ya ce amur ka sa ido ka sa tunani ka gani na an akhar ma na akhara ma ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka fasan ƙarshen abin da annabi ya gaya min an ƙala cewa yi kadimta qadimta ala sahibika in ka je wajen mutumin naka fata tsawa a ku yi biyayya wala ta talifa kar ku samu saɓani wa in naka wallahi in asaitin in ka ja ga cewa ba za ka bi ni ba lawa'i an naka ni zan maka biyayya Bakana amur yusalli bin nas sai amur ya zama shi ke limanci wa tsara wa ƙarar tsara fi hamsa mi'a kuma ya ja rundunan gaba ɗaya mutum 500 aka ranka ya aka tafi wannan sabai ba kenan kun gano wannan rigimin kuma ba sun je ne fa ba wasu kuɗi ne aka mutu aka bari suke son kowa ya ɗibi nashi ba kun gano wannan ba fa wannan ba ne sun je ne a kashe su kowa na son shi zai shiga gaba a kashe amma da ka ya komo ɗaya ya ja ɗayan sai mi sai sake kawai don a tafi tare waɗannan fa muka ce muna koyi da su tsakani da allah akwai koyi da waɗannan anan eh tsakani da allah akwai zai dai bayani mai ake yi hatta watsi a bali suka tafi da sojoji 500 har suka shiga garin bali wadawwaha suka keta ta wa kullaman taha ila maudu'in duk wajen da suka je inda waɗancan mutane suke balagahu annahu kada kana bihi jam'un wanda labari ya zo ma'amur cewa sun tattara waje kaza Falon ma sami ubi su ma suna jin labarin ai kwamandan yakin jikansu ne amuru tafarraku kafin ya karaso sun watsi gano wannan in wani fayar ga ka shahara ku barin shi kake yi yi abin da ya kawo sai ku yi nasara in kaki yanzu zaben da aka yi wanda ya wuce buhari shi ya shahara shi kuma ake so da buhari zai zo ya daga hannun wani ku. Allah ba za ka yi labari ba ina gaya muku shi din shi zai yi kuma za ku gani bari ya gama a ce wani takadari za a sa wani shiriri ta ku to Allah ya kiyaye kila in ya ci a zaɓuwa na mutane za a zaɓe da sun ga gaske da ya da ayyukan da ya yi amma in ya gama wancan na baya ci a zaɓu wani ko za ga yadda za a yi amma duk da cewa tsarin da ya ɗauko yanzu yake tsari ne da zai kashe siyasan kuɗi za a kai lokacin da duk wanda ya bi ka ɗaki ya ce ga ɗari biyar ga cawawa wadda yanzu ko ka an sa ka kashi za a ci ka da shi an <laughs> shiga matsala wannan tsohon ya san kan tsiya allah ya samu dace to shi ne sai yake cewa a hattan ta ha'ila akasa biladi bali har sai da je kurewan garin gaba daya wa azzarahu balkiyin wa uzra da garin uzra da balkiyin duk sai da tattaka garin duk inda waɗancan suka suka ya da zango ya fasa su wala ke fi akhir zalika jam'an a can bayan gari sai haɗu da wasu bakin runduna faqatalahum sa'a aka yi faɗan awa ɗaya wa hazamahum ya rusa su wa kama ayyaman ya tsaya kwana da kwanaki ya bathu sarayahu yana raba burzunin yaki. fayi bi shai sai a zo da akuya wan na'am da tinkiya fayin haruna a yanka wa ya zaba hun aka ta shagali kawai wale mai kun fi zalika aksar min haza iyakan abin da aka yi kenan walam ta kun gana'imin tukusan ba wani ganiman da aka raba kowa kawai ɗibi da kanka ne jama'a kun gano wannan wurin tambaye ku yanzu da abu ubaida ya dage shi zai ja runduna wannan saukin zai samu yakin fa ba a buga ba asali saboda wa abinda annabi ya hanga amma suyan sun hango cewa aicin da an aiko wannan daga baya kuma ga irin abin da ke cikin rundunan to shi ya kamata da kai mai da za a yi nasara irin wannan yanayi to mutumin da bai san irin waɗannan abubuwan ba ko to zai ma addini ɓanna ba ɗan ƙarami ba ko wani abin da ya faru na fiƙo bari mu karanta shi min fiƙe amur bin al’as radiyallahu an wani ɓangare na zurfin fahimtar addini irin na amru ya daga cikin fahimtar addinin da ya ƙi janyewa sun ja ya ja ya ƙi bari ka ba ce to ai halgawa ta malam cin da waɗannan sun ja ka ja ai ka bar musu in aka je lahira kuma aka tambaye mu sai mu ce kai ne kace mu bari an ka yadda mu gaya ma Allah ko mu gaya ma mai gidan cewa kai ka ce mu bari a shi sai mu bari amma dai ka gaya ma duk wanda yake wajen in ya ɗauki taro to fa ya rubuta mun gano wannan da kyau ku ai matsalan kawacin da zamanin ya kai kawai nawa ka ja dawo da su shi kenan kuma lissafi za a yi an gano wannan da kyau ku ba kira me zai ci gawayi Allah da ya kai mu ƙala amur bin al'as amur ɗan as ya ce talamtu fi lailatin barida na yi mafarki a dare mai matsanancin sanyi fi gazo ta zata salasil a wannan yaƙi na zata salasil fa'ashfaktu yani ta saltu an ahlik ya ce na tsoraci in newan wanka fa zan iya mutuwa fatayammamtu sai ne temama sun masalletu bi ashabi subha da aka zo sallan asuba na wuce nema mutane na limancin sallan asuba fa zakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga dama akwai matsala ai akwai wajen mutum 200 akwai dan abu a ransa kadan ana dawa zai suka ce to cikin laifin da yayi yayi mana limanci da temama kuma yayi wanga kirikiri akwai ruwa a garin yayi mafarki yaki wanka sai ya temama fa ya amr annabi ce kai amuru bari ku ji irin na annabi shi an kawo mai kara yana kiran wanda aka zarga ya tambaye shi ba ka ce waye cin da an gaya maka ka yadda da wanda ya faɗi magana shi kenan ba za ka yi bincike ba to sai ka gaya mana annabinka da kuma ƙur'aninka wanda ya saba ma in ji akun fasu bi na ba'in fata bayyano sai ka faɗa ga wanda aka saukan ma ƙur'anin bai yadda da waɗancan bane sabon shi ne ba kuma yanzu a duniyan na ko wanda ya kai su ba mutum ɗaya da ya kai su ga gaya mai sunan shi kun san shi akwai wanda ya kai sabai su suka kawo ƙara annabi ya ce ya amur sallaita bi ashabik kai wa mutanen ka limanci wa anta jinu kuma alhali kana da janaba fa akhbartuhu billadhi mana'ani min iktisam na gaya ma annabi dalilin da yasa ban wanka ba wa qulti ce inni sami'tu allaha yaqul ni fa jin Allah ne yana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kar ku kashe kanku dan Allah na tausayinku aya ta 29 cikin zotin nisa fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya murmushi walam yaqul shay'an bai qara cewa komi ba wala qadistum bita ba'd al ahkam min hadhihi al qissa malai ce a cikin wannan kissa an cire wasu hukunce hukunce ga su gama haka awwalan at ya koma makamal gusul bin nisbati lil junub taimama na tsayawa matsayin wanka ga mai janaba ma'awjudul ma ko da ruwan idza khashiya an yu'addi istihdamil ma ila darar muddin ya ji tsoron in yi amfani da ruwa zai cutu to sai taimama daga bayan an dafa ruwa ko an samu ruwa mai dimi sai wanka falakar ta yi mama amur bin al'as lamma asbaha junuban ai amur da yawa ya gari na jinuba ta mama yayi ma a wujudul ma tare da a fadama masu suke ƙurewar ruwa kenan wa tsalla kuma yi salla wa rasu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya tabbatar da haka walam yunkir alaihi bai ci abin da kai ba daidai ba A ga gobe wanda ya san bai da gaskiya zai ce ba za mu ƙara zaman taro da wani ba don ma in ya zo za a goyi bayan shi ne hmm. na biyu ya ce ya zuzu lishti hada fi ahadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halatta a zamanin annabi ma a yi Hadi. faƙadish ta hada amur bin al'as yau ga amur ɗan as ya ta hadi fatayyan mamaye wa sallah ya ce mamaye sallah waƙadish ta lama tilkan laila mafarki fa a wannan daren albarada. itimadan ala qaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum ya dogara da ayin da Allah ce kawo kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima falam yunkar alaihi rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ba fadan da annabi ya mashi akan ijtihaduhu bal a aqarrahu ala amrayni kai annabi ma ya tabbatar da shi akan abubuwa biyu al-awwal jawaz al-ijtihad cewa ya halatta ijtihadi wasani tasyihu lijtihadihi annabi ya sa stam ya sa hannu ya buga kan ijtihadin shi yayi kun ji malaman qawaid al-fiqhiyya ko na uku mala yace min asbabil mubiha litayammum wannan yana daga cikin sababban da ke halartar da temama shine ta'azzuru istihdamil ma in kaga ba za ka yi amfani da ruwa ba wa in wuji da ko da ruwan kalbar da shadid kamar sanyi mai tsanani na cikin sanyi kaga kai ko da rana tsaka ne kaga ba ka yi taba shi ba buga taimama ka je kai sallanka na gaba ya ce ta juzi imamatul mutayammin bil mutawadde ya halatta mai taimama ya masu alwala sallah dalili fagar sallah amur bin al'as wa huwa mutayammin imamatan bi hamsin mi'a sahabi sahabai ɗari biyar yi masalla ku ko duk garin na aka cuɗe ku ɗaya eh, ba ku kai sahabi ɗaya ba duk garin nan a cure ku waje ɗaya kun kai sahabi ɗaya ne shi sahabai ɗari biyar yi masalla faƙat ta wadda su duka alula suka yi wa ƙarrahun rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama ala zalika annabi kuma ya ce abin da ka yi daidai ne walam yun kar alaihi annabi bai mai musu ba jama'a kun je da ake istinbatul ahkam ko muna fatafe ne ana tattauna gwabza wanda aka yi mun gano wannan muka ji wannan to yanzu me sa wancan yakin na Khalid aka kira shi da salasil hmm? to za mu zo za mu ji shi sai mun zo yakin yarmouk shi ne malin zai gaya mana me sa ai ga yakin yarmouk din a can gaba in goba mu tattauna shi ba allah kai mu gobe ai za a ji ba shi ce gobe ma na uku ya ce gazo ta sham na abubakar bai tsaya ba sai da ya aika sojoji sham yanzu kun cin wannan karatun kun fahimci cin zamanin abubakar abubakar ya tura sojoji iraki a yi ashe ba umar ne kaɗai ya tura sojoji iraki ba ba umar ne kaɗai tura sojoji sham ba amma cin garin da yakin a kwace garin duka a zamanin saidina umar aka yi ƙauyukan da ke bayan gari gaba ɗaya kammala ƙwace su a zamanin saidina usman aka yi mun gani sanda rikicin neman shugabanci ya yunƙuro a zamanin saidina ali musulunci bai matsa konan da can ba shi sa duk sanda hayaniya ya taso wani yana son ya samu kuɗi wani yana son ya aure yan mata wannan yana son ya gine gine wani yana son ya kaza ba inda addini zai ci tsayawa zai yi cik waje daya su su abubakar da umar da usman abinda suke so ma addini shine su gina shi da jininsu da dukiyansu da komi za ka zo ka ji akwai sanda sai na abubakar ya aika ma amuru ya ce in kai aikin allah kake yi ka zo za mu tura ka waje kaza in kuma kana aikin kanka ne to ci gaba da abin da kake yi sai ce ai ni ba wani bane illa kibiya daga cikin kwarin musulunci kuma kai ne ka mallaki kwarin yanzu kai za ka harba wannan kibiyan inda kake so kun ji bayan allah na gari kuma kun ji abinda suka tsaye a kai mu ko muka ce wai za mu addini irin nasu sai mu bincika irin nasu muke ko irin namu irin nasu ko irin namu wannan littafin karatun shi ya zo a lokacin da ya kamata duk wanda yake neman ya tsira wallah sai ya natsu ya fahimci wani karatu ne ake karantar da shi a cikin littafin nan kuma billahi al'azim dole mai imani ya yadda albani mutumin kirki ne ya gamsu albani malamin Allah ne jiyan da ya sa littafin nan ya fara karantarwa Allah ya tsaye da shi ko me dalili wallahi ba mu sani ba mun gano wannan jiyan da ya sa kitabu shari'a ya fara karantarwa Allah ya tsaye da shi yanzu wannan ba tauhidi yake karantarwa ba ya karantar da kayan da za a gudanar da rayuwa da setin al'amura baki daya ka zo ka je karatun shari'a da muke yi ka je yadda ake karatun muslim a kitabul iman ka je yadda ake karatun sharhu sunna a kitabul iman duk waɗannan abubuwan fa anan ya ratsa yake karantar da mu wannan a san da mutane wannan imanin da karantar da mutane addini su fahimci fikihu da tarihin musulunci da komai ba shi ke gabansu ba wannan na kokarin ya tattare madafin iko mulki wancan kuma yana kokarin ya samu kuɗi wancan shi kuma tsiwa yake sanye da sunan addini wannan kuma so yake a kasa yan mata ya ɗiba wa iskanci iri-iri kuma duk da sunan addinin Allah kuma mai shiru mu koma ga Allah Allah tambaye mai dalilin shiru kai shiru akan wannan bannan dan wai kar a zage ka kar a ce kaza zaka je ka samu Allah ne kai da kai shiru an fahimci wannan da kyau ku aikin mai gida ne ba za mu bari ya ɓaci ba wannan aikin gandu ne ko tafiya ya kama rana ita yau da rana ita gobe ba za a yi ba ana aikin baba in tafiya ya kama ranar asabar da lahadi ba za a yi ba ana aikin mai gida in tafiya ya kama ranar laraba da safe ba za a yi ba amma ya kama sauran karatukanmu na ga yauna wannan za a ji kun gano wannan da kyau jama'a wannan aikin haka za ka sa kanka kayi wakafin wannan ranakun ne sai ka koyi wannan abin da malin yake son ya karantar da al'umma da zimman a ranka allah maɗaukin sarki in ya baka lada goma ya ɗabi irin goma naka ya kai mashi wannan wakafin da za mu yi kenan kuma wannan ko akan bishiya ne sai mun hau yi kun gano wannan da muna cewa ko akan titi cin da burutai ya hana yanzu ba za mu hau titi amma dai ko kan bishiya ne in marasa wajen yi za mu hau kowa ya kamare shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace lamma faraga siddiq min amr jaziratul arab yayin da sayyidina abubakar ya gama tattake tsibirin larabawa kaf duk inda annabi ya kai musulunci da suka yarda a ƙasa da shekara ɗaya da wata biyar abubakar sai da ya da su a kan saiti an gano wannan yaƙi fa ana harbe-harbe da zubar da jini amma sai da ya saita su mun gano wannan amma ga mutane an bar su da wani ɗan lungu amma su kasa saita abin da ke wannan wajen sai ka gane ba Allah cikin wancan harkar ne inda Allah ba zai yiwu ba wallahi ku ji fa walamma faraga siddiqu min amri jaziratul arab basata yaminahu ila al-iraq anan ne shimfida hannun shi kawai tinkari iraki fa ba asa ilaihim khalid bin walid ai duk wanda ya ce ba haka ba khalid yake cinna mashi waka taba ila amr bin al-as ya rubuta ma amr dan as wasika cewa kad ahabbtu kad ahabbtu aba abdullah yace ni shugaba na so kai baban abdullahi an ufarrigo kalima huwa khairul laka fi hayatika zan tura ka wani aikin da ya fi rayuwanka alheri baki da wa ma'adika minu kuma yafi rayuwanka na komi har a lahiranka wannan fi shi illa an yakuna an tafihi habba ahabba Ileka. amma dai in abin da kake ciki wannan yafi shi to ci gaba taba alaihi amur bin al-as sai amur dan as ya rubuta mai wasiƙa. cewa in ne sahamun min sihamil islam ni kibiya ne ɗaya daga cikin kiban musulunci wa anta abdullahi rami kai kuma kai ne bawon Allah mai harba biyan nan rami biha wal jami'u laha kuma duk a tattara a gabanka suke fandur ashaddaha wa akhshaha farmi biha yace kai ka duba wanda tafi ƙarfi kuma tafi tsoratarwa da firgitarwa da hudawa da kashewa farmi biha fiha ka ta inda kake son ka cillara ta yami ya miƙa waye saranda inda zalika bada abubakarin bi akadil alwiya daga nan ne abubakar ya fara kulla tutocin yaki wa tauliyatul umara da nada shugabanni na garuruwa ko na jihadi har yanzu ba wanda aka tura ya tafi inugu da awa ba wanda aka tura ya tafi akwa ibom da awa ba wanda aka tura aka ce musulmin nan na borno a ji a ci gaba da masu tafsiri cin da sun shekarar bakwai ba wanda ya masu tafsiri har yau ba wanda ya wannan aiki ana nan ana rigima an kosa januwari ta zuwa fara kaso wahun kama ya a ci da ce su waɗannan sojoji ga su kama yadda bayanin su zai zo na farko yazidu buna abi sufiyan yazidu ɗan abi sufiyan kuma ahu aksarun nas mun gani ya ɗibi sojoji da yawa waje ana alalahu mashi. aka ce kai sham da su a a musuluntar da su a dawo da su kan addini na biyu abu ubaida ta bunul jarra abu ubaida waje alalago hims shi kuma ka tura shi kasan homs na Siriya na yau wa amur bunul as waje alalago filistin shi kuma ka ce kai filistin sun ma'arsala madadan liyazidu bin abi sufiyan sannan aka tura ma yazidu wai yazidin nan kun san waye yazidin da yan shi suke zagi ne ba don magudan ce yazid dan muawiya dan abi sufyan ba shi ne fa za mu zo mu magana kan wannan ai ababun da za a shiru musulunci yake ana sa kare gaskiya ne abubakar ya aike shi je da sojojin musulunci aka ƙara tura mai sharhabil buna hasana wa arsala ikrimatu buna abi jahalin sannan ka tura ikrima ya ƙara mashi ƙarfi saboda sojojin da zai yaƙa masu ƙarfin mamaki ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu idan muka zo karatu a gobe za mu tashi yakin yarmouk a nan ne za mu karanta abubuwan da za mu karanta a waƙa'ati yarmouk allah ya tsare mana imanin mu ya tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma yarda da shi na muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum